taimakawa marayu da marasa galihu na jihohi daban-daban da ke fadin kasar nan da kuma shararren dan wasan barkwanci Ali Muhammad Idris Ali Atwaf Madagwal a matsayin sardaunan matasan arewa taron zai tafi ne karkashin jagorancin mai girma ban hausawa dipiti manaja na arewa 24 tv babban bako mai jawabi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi jagaban Katagun. Masu jawabi shugaban hukumar Nowa na jihar Bauchi Alhaji